Bismillahirrahmanirrahim. Jahilci ko al'ada. Kashi na ashirin da biyar. Abi yana kallon Ammi a cikin ido hannunsa cikin na juna ya ce, Maimun, da gaske ke ce? Murmushi Ammi ta tare jina kai a hankali ta ce ni ce abu mufaddal. Abi ƙara rungume ta yana faɗin Maimun ina kika shiga? Me ya same ki? Wa ya sace ki? Duk tsawon wannan lokacin kina ina Maimun? Ya aka kika dawo gida? amma dai murmushi ta yi bata ce komai ba ta zame hannayen ta yi wajen titi da ke kuka ta daga ta tana rarrashin ta ya shiro a ta amiga aminki ta dawo ko na yayinki Sweetie da shagwaba ta laifi a jikin Ammi tana jero a jin zuciya ta ce Ammi we missed you Ammi kin tafi kin bar mu Ammi har rashin lafiya fa ne Abi ya kawo mu gida sai dalin ya kai mu gida Hajja su suyari ma suna can kuma anti afra ma ba ta da lafiya kuma har abuja mun je da dalin yi ta tai kawai ta ce siti duk yaushe na tambaye ki wa'annan jeni yana dariya ce ai ammi tunda ta ganki kuma daga a har zai sai an faɗa miki komai da ya faru ko baki tambaya ba amina marmashi ta zauna a biye zauna a gefen tana jin kamar ya maida ta ciki son ina dalin fa je tsinci muryan ammi yana tambayinsa yana marmashi ya ce ammi bana kira sa yanzu na baro su wajen habibti ya faɗa na ciro wayan wayansa aljihu layin yamin ya lalubo ya danna masa kira sai da ya ringi kamar zai tsinke kamar da ya dauka cikin muryar bace ce baccin ma ana ni zaka yi a ka tafi ofis din ma je yana murmushi ya ce dude albishir biyan da ke kwance wayan na kusa da fuskansa sai ta a baki ce in zaka faɗa ka faɗa kuma menene dan bacci zan koma jiya raran wayan ya kamar yadda na gaban sai ya ce amsa ma albishir ka ban goro na na baka good news kamar da aka matse baki ya magana cikin gajiya da surutun ya ce goro ami ta dawo ka zo gidan abi amma ka taho min da goro na dem da miƙewa daga kwancen da yake ya ce lubji ka san bana san irin wasan nan ko faɗa min gaskiya jina da rai ce in ka zo baka ga ami ba kaman abin da kake so dem da bai jira ya ƙara wani magana bai miƙe ya shirya shaf shaf ya ɗauki in motar sai ya fito da momi ya ci karo tana kokarin zama a kujera don fitowar ta kenan daga daki. Kalan DMD ta ganin kamar yana so ta ce son ina zaka je kana so da haka ko wani abu ya faru ne. Tsayawa ba dan ya so bai ci Habibti yanzu je ke faɗa mu ya ga Ami a gidan Abi. ga mami sai tana faɗin da gaske ko wasa. Lamishi ido yayi ya bude yana faɗin Habibti ban tabbatar ba ni ma amma na san ba zai min irin wannan wasan ba. To jira na ɗauko mayafi mu tafi tare son. Mami ta faɗa tana wuce ɗaki ta shi kuma ya tsaya ta ba jimawa sai ta fito suka fice a falon bayan ta ja ƙofa. Suna shiga mota a DMG ya ja motan sai GRA. Amikolon jiya ta yi tana sauraron wayan da suke da dalin har suka kama tana da ido suka yi ta ce. Mai hali dai baya fasa halinsa. Jin murmushi yana faɗin ai gaskiya Ami dan mun yi kewanki sosai yau kusan gimanin wata nawa. Ai dole ɗauka ƙarya ne. Sai tana makale jikin Ami kamar an ce mata za ta ƙara tafiya. abi ma sai murmushi yake yi dan har ya manta da rashin anti amarya a gidan jima fasu zuwa asibitin ya tsaya jiran isowan dmd suna da duka da Ami suka jiyo karan motar Dalin. Murmushi ta tana jin kamar ta fita ta dan daga dan natan kama ma ya shigo. Ba jimawa sallaman sa shi da Momin ya gauraye falon. Ina mami ta zuro tare da kama haba ta ce aiko da gaske ne son ba ƙarya ba ga Ami Amina a shi ta miƙe suka rungume juna da momi sai kawai momi ta fara hawaye suka fara rungume juna cikin farin ciki yo shagamo. Dalin ko wani irin nutsuwa da farin ciki na lulluɓe sa tun da ya tozale da aminsa domin shi ma duk ɗaukansa shirme na je ne kawai. Momi waje ta samu ta zauna ammi idanuwanta na kan dalin ta ce ba za a yi hogin na ammi ba ne. Murmushi ne tsar dalin ya wanda har ya mance rabonsa da irin wannan murmushi a hankali ya ta har gaban ammi ya tsaya. Sai ta girgiza kai kawai ta rungume sana jin farin ciki mara adadi. Duk cikin yaranta ba ta san ko dan shi kaɗai ne namiji ba amma sosai take jin dalin arin zaunar da shi sannan ta yi ta zauna a na ɗaya daga gefen dalin ma na ɗaya gefen ta mummy ke tambayan ta yaushe ta dawo ta ba su amsa da jiya juma'a farin ciki ba a dadishin buɗe a fuskokin su duka ba wanda ya tambayi Amin ta ba su labarin abin da ya faru duk sun bar ta ta huta tunda har Allah ya bayyana ta dawo lafiya shine babba sai hamdala suna zaune har azara sannan abi suka miƙe don yin sallah momi da ammi suka shige fatina ammi. ammi tare da switi da ke makale da ammi Jiya yana da sallah ya wuce asibitin yana da feshen shi ko gogon yana makale da amin shi da switi domin a fi ma ya fice zuwa sa don duba abubuwan da ya oda a China. Amina murmushi ta ce Habibti ba za a koma a ɗaura dadi abinci ba kada ya dawo ba baki nan. Murmushi mummi ta ita ma ta ce ammi dadi kan baya nan ya tafiya amma ya kusa dawowa. Ban zo da na bane ai da na masa labishir dan a ranar da ya tafi ma zancen kara kuɗin da suka saka yake mini. Amina murmushi cikin daɗi ta ƙara ƙaunar wannan ahali domin yayin mijinta. A ba bata da abin da ya za su saka masa face addu'a. Shine sirar shiganta wannan ahali shi ke ƙarfafa mata gwiwa da ƙara bata haƙuri akan wasu abubuwa. Habibta da dadi bata da bakin gode musu. Allah da da shi lafiya. Faɗin Ammi da Amin Mommy ta amsa. Sai tare bacci ya dauke ta a jikin Ammi. Sai da Dali ya ɗauke ta ya kai ta ɗaki sannan ya dawo falon. Mommy ta ce son sai a ɗauko su Swidi ma ga Ammi tunda ka gama jin ɗumin. Amina Armish ta ce ha haba dai Habibti yaushe na dawo ma. Ai a bari kawai sai gobe da kamun na yi bacci da kyau na huta dan siri ta fi Sweetie fitina kamar ita ce a wutan ma. Dalin da tun suna maganar su bai saka baki ba sai yanzu buɗe bakin sa hankali ya ce Habibti ya faɗa waje ya ɗauko su ni mun yi faɗa da Hajja. Maganar dalin dariya ba wa mummy sai ta kwashe da dariya tana faɗin kai din ne za ku yi faɗa da Hajja yadda take ƙaunar angon natin. Kamar karamin yaro haka ya ɗan taɓa fuska irin bai ji daɗi ba an ce masa angon Hajja. sai ma yamma lis momi ta tashi ta koma gida lalan da kansa ya maida ta gidan sannan ya dawo tare da amiye tana sallah sai shi ma ya wuce sashin sai samu ami ta gyara masa tsaf murmushi yana ƙara jin wani nutsuwa dan yanzun ya tabbatar aminsa ta dawo cikin farin ciki ya wucewa tsaruwa ya alwala yayi sallah sannan ya ja sister nasa da ya taho da shi daga jigawa ya hau dube-duben ayyukansa sai da ya rage ayyukan ya fita ya tarar abi ya dawo yana sashin amin gaishe sa yayi fuska ya ba fallasa dan can da aminsa ta dawo ya manta da wani sharin da anci amarya ta masa kuma rashin jin motsinta a gidan ya sanya ya mance da tsabgarta a falo ammi suka ci abinci da rai sannan ya tashi da niyyar zai koma sashin sai ammi ta tsaya da tsayar da shi ta hanyar cewa ka kama ka zan yi magana da papa an ci sa a wayan na jikinsa sai ya miƙa mata ya fice abi kallon ammi ya ce papa bai san da maganan bacewar ki ba fa Ami sosai ta ji daɗin da ba ɗaga fafa hankali ba. Kiransu dai suka gaisa ta ba su haƙurin rashin kiransa na kwana biyu da bata yi ba. Sosai fafa ya mata faɗa sannan suka yi sallama. Sai ta riga ta riga ta yi bacci a jikin Ami don haka Abi ya ɗauke ta ya kai ta ɗaki dawo ya zauna gefen Ami. Yana abinci da kallo da ke ƙara musu ƙaunar juna. Ami ta ce, Wai, ina Rabi'atu ne da na dawo ban ganta ba. Abi ta ke ce shi ma bai sani ba. Ami ta lallashi shi ta faɗa masa bai kamata ba ya kira layin ta ji ko lafiya. da kira biyu ya wuce ya amince ya kira ta amma sai gobe daga haka ai ja matarsa suka watsa ruwa tare suka yi shirin bacci sai da suka gama faranta junan su da kuwa ya nunawa ya yi kewan dan uwansa sannan a ya rungume ta suka yi bacci zuciyoyinsu wasai cike da farin ciki abin yana tare amiji yake kamar ya bugi ƙasa na haɗa ta da wata kishiya don mita ta banci ine ta ji saukin jikinta kuma ta rage da karatu don wani sati tuesday za su fara exam babu mai rota kalle ta kalli littafin ta ce in dai mutum ya zaɓi ko a wuta to yana tare da jaba'i kullum baku da aiki sai ya rungume takarkataccen littafi anu sai ka ce sakatare to ki ta yi ki gama ki gama rungumar littafin nakin dan ni dai na kusa miki aure karatun ya isa haka bakin cikin indo ba zai kashe ni ba in mutu in barki ba ba aure sai da ji daɗin musguna miki to ba da ni ba innai tura waki ta yi dan ba ta son abin babu mai ruke faɗa mata Bamero ta ce ta kwara amma matar nan da Isa ya kawo ta gaida ni duk yadda aka yi ta haɗa jini da aljanu. Mata kyau kamar ita ta yi kanta. Ai zan so na ga yaranta ko ko su kyan nasu yaye koma ko ya koma muni. Ina su lokacin ta fashe dariya don maganin Bamero ya bata dariya. Sai da tsagai da dariyar sa na ce babata. Ai sai kin ga wasu yara a gidan su kawata Afra kamar Amince ta haife su kin ga kyawun su kuwa? Baba ta baki ta ce hmm, ta ina zan ga kyawun nasu ba tare da na gan su ba yanzu wai ke takwara da ma karya kika ma shi har gidan su fatsuman kika je faɗan baba tana kama haɗa haɓa ina dai sai yanzu ta kula da sakin layin da ta yi a yi cikin sauri ta buge da bakin ta ce Allah wasa baba ta ni ban ga kowa ba wasa nake miki ta baki babu mai rota yi ce daɗin abin ba matsa bakin ki ne ba kika faɗa Allah ne ni asalin kikin bin ƙarya to kuwa a kunna magaji ba ya dawo daga zamfara tun da kin girma har kin shahara a iya ƙarya tsobe tsobe da ni babar ubanki ki min ƙarya in na tura baki ta ce ni matsala da ke ba ta ba a iya miki wasa ba ni fa wasa nake miki ba ƙarya ba ina ni na yin ƙarya suna na maryam cewar tana cewar innai tana dariya bawa mai rosa ne inna zolayan take yi sai ta kai mata rankwashi tana faɗi kin rena yayan ubanki musa ba ni ba jarababbiya kawai washe gari lahadi a biyu switi da dalin duka suka shirya za su tafi ashaka tare dalin ke jan motar sai switi zaune a kujerun gefen a biyu kuma suna baya da matarsa suna fira da har yanzu ba wanda ya tambaye ta abin da ya faru tsakaninsu wayan dalin ne ya ɗauka yi ganin sunan wifi da mamaki ke karewa numban da sunan kallo har kiran ya tsinke bai ɗauka ba irin ne kuma shigowa sai ja hutun tsaki kashe dan bai san lambar waye ba shi ya jima da mantawa wata risama ko sunanta bai sani ba kuma bai san ta yi layin ta ba sai da aka kira sa kusan sau biyar amma bai dauka ba ana kira yana kashe a ƙarshe saka wani a silent ami da ke zaune baya ne ta ki ta magana dalin me yasa ba za ka dauka ba ka san damuwan mai kiran ka ka san me damuwan wanda yake kiran ka ne ko kala bai ce ba hankalinsa na kan dokin kuma yana kallon kiran na ƙara shigowa mai kiran bata gaji da kira ba ta baki yayi kawai su ce ta sa hannu za ta ɗauki wayan nasa amma wani kallo da ya wurga mata shi ya sanya tuno ka shedin da ya mata Abuja turo baki ta da yin raro da ido kamar za ta yi kuka amma dalin ko kallon ta bai ba switi fushiya ta yi ta juya fushi ta juya tana kallon windo da ya juya kalli abin da ta yi sai kawai murmusa a ransa yana faɗin autan amirin gimadi ba jama'a suka isa ashaka yana hon mai gadi ya buɗe musu gate suka shige dalin ya fakin mai kyau sannan duka suka fito a motar amma fuskanta dauke da murmushin muradin tozali da yaranta da salama bakin su duk suka shiga falon dalin kafansa ɗaya ya sa a falon kawai yarinyar nan ta faɗo masa rai wuntun tsake ja ya ƙarasa shiga yana salama hajji da ke fitowa ɗaki ta ce ai tun da na ji an fara jan tsamiya abu kamar tsakana tabbata ba zai wuce mu faddalu ba ta baki ya yi ya samu kujera ya zauna ami ma suna zaune ta ce hajji mun same ku lafiya hajji kamar mai cin ido wai duk shigowar ta falon bata ga su ami ba sai yanzu kama ɓace tana faɗin maimunatu da gaske ke ce amina murmushi ta yi ƙasa da kai ta ce hajji ni ce fatan mun same ku lafiya allahu akbar maimunatu ai ke ce za a tambaya fatan lafiya baiwar Allah ayye Munatu. ta ma kina raye yar nan sani yar albarka san da dawa fata kin dawo lafiya a ina suka tsinto ki Amin murmushi ta kuma yi tace lafiya lau hajja alhamdulillah abi ne gashi da hajja amma ko kallansa ba ta yi ba balle ya sa ran za ta amsa mashi a mai kallansa ta yi ta kalli hajja sai ta ja bakinta ta yi shiru don ba a shiga tsakanin ɗa da uwa ita ce bare a tsakanin su. Abi durƙusa yana faɗin Hajji ki haƙuri ayyuka ne suka min yawa sai a hankali. Hajji da kai kallonsa ba ta yi ba sai ma magana da take wa switi. Ke muhibba je ki kira yan wanki a ɗaki su ma su zo su ga uwarsu. mu Mufadalu ango Hajja ni na gaida ka tunda kai ka ki gaishe ni. Dalin sama sama ya gaishe da Hajji ya ci gaba da danna wayarsa. switi miƙewa ta ta wuce ɗakin switi tana shiga da salama ta samu har afra da switi suna ɗaki suna kallo wayan switi Fara kan gadon ta yi tsakiyar tana faɗin Amina kiran ku. Sudi kallon ta yi sai ta kawar da kai. Ita kuwa Sudi dagowa ta yi cikin harshen Indanci. Ta masifa tana ƙoƙarin kaiwa Sweetie bugu sai afara ta tare tana faɗin sista. Za mu ɓata yanki ka taɓa min mintin zuciyata. Sweetie ta a baki ta ce idiot ko alewan zuciyanki. Yarinya ta tafi ta barki da ba lafiya amma ta kasa miki ya jiki. Kuma ita ta ja miki duka sai yanzu za ta zo ta cika mu da shirme. Sweetie tura baki ta yi harari ta harari Sweetie ai kuwa ƙarafa sai a idanta. ba bata lokaci ta mutsine ta kuka su ta saka ta tashi ta fice a ɗakin tana isa falon tace dalin ba ka ga suyi ta da ke ni ba kuma na ce musu ami tana kiran su ƙarya nake musu dan da guba ya kare mata kallo ganin tana tura baki tabbatar ba haka aka yi ba sai kawai ya shiru bai ce komai ba Hajja ce ta miƙe tana faɗin ba je na fito da ja idan yaran nan da ina da kai dai mu fadalu sai a hankali yanzu da wani ne haka zai miƙe katsal katsal ya tafi ɗakin yan mata ya wai dan ƙannensa ne bai sa wani zamani ba ruwan shedan da ba ƙanne da ƙanne ba rashin hankalin wasu iyaye a wannan zamanin kenan sai kaga uwa ta dinga barin yara manyan samari maza na shiga ɗakin yara mata suka ka kuma zamani nan yaro karami ya san ƙwaƙule mace to Allah ya shirya ya kyauta amma iyayen yara ku kula domin sharrin ƙarshen zamani ba ƙaramin muni ne da shi ba hata na shiga ɗakin ta hau masifa to su waɗanda suka haifi kansu a ce uwarku na kiran ku kama ku ƙware ta bayarwa Allah maimakon ku bita da kyauta sai ku bi ta da mugunta to Allah ya shirya ku sai ku fito aika mun na turo muku yayin ku ya fitar da ku tun aje bata iya rufe baki ba sai ta daka tsalle ta sauka kan gadon ta hanyar waje tana oyoyo ammi Sudi da Afra ma ya suka yi cikin jin daɗi kama haja ta biyo bayan su tana kan surutu Sudi tana zuwa ta faɗa jikin Ami ta sakin kuka kamar jinjira Ami bayan ta kawai take shafa alamar rarrashi domin har ga Allah ta wani yaran ta fiye da tunani. Shine tana isuwa ta ta rungume Ami har da kwallonta. Kaman ba katuwar budurwa ba ta fara nata shagwaba sweet dai yana jikin abina makare tana jin haushin dalin bai ce zai wa Siri faɗa ba. Hajji ce ta kalli abin da da Switi ke yi sai ta baki ta ce amma an yi gardawan banza da wofi a nan wajen. Yanzu ke mu Husina kalci har da ke dama. Ina cewa ke ce dan dama dama sallah sallah ba ruwanki ashe ko alwala ma baki iya ba. Katuwa da ke da ƙauye kuke tuni da an muku aure amma wai kina abin yaran nan na goye. Ga ita mamu munawwara da nata salon kayan takaicin to Allah ya turo ku ya shirye ku Maimuna kuma sai ta shirya ƙara shayar da ku sabon shayarwar nono tunda kun koma jinjiraye yan fatarin uba da Allah ku tashi mun na zo duk na burma muku baya da dindusa lu kawai Siri ce ta ɗago tara da Hajja abi da ya gani sai ya mata dangwale yana faɗin munawwarar gidanku maman da ki iya harara don reni ko Hajja ma raranta aika abi da ta ce ba na son shi shigi ni da jikokina ban ci wani mara kunya ya samun baki ba. ai kai ka koya musu renin tunda kai naka rashin ta idon ya girma ya wuce misali ga ka mai mata shikenan ba kai ba zuwa neman tufarraki wajen uwarka wai sai yanzu ka san ni uwarka ce kuma rabonka da ka zo neman albarka tun yaushe kiran ma sai in ce ni ce na kira ka tana mace ta kai ne ka kai kuma ga ka gida kumi jani talau sai yadda aka yi da kai yanzu ma na tabbata ba dan maimuna yar albarka ba na san ba ganin tsararrun idanuwan ka zan yi ba in ka tashi ka dinga zagara min jika wai baƙin hali aya wajen ka ya gado komai da komai mustapha ba abinda da mafadal ya bari a halayyar ka bai ɗauko ba sai ma kyan hali da ya fika tunda shi yana girmama uwarsa da haka karka takura min jikoki don sun fika sanin darajar albarkata ina nan ina kallon su hankali na a kwance ka je can ka fama in ka so ka mutu ma ko mutuwa na yi ma kar ka zo Sweden ce ta gyara zaman tana kwantar da kafan kanta a kafin a ta ce, Hajja ta mu da Malam Muhammadu a taimaka a haihu abin mu kuma a daina masa fada a gaban mu ba kyau. Ta ba baki ta ta ce ba da halinsa ba na yafi amma kuma ba za a bari yayi a gaban ku ba tunda shi ya ja baya ji. Sweden ta ce to ya isa komai dai yanzu kan ya wuce. Hajja Harinta ce tana faɗin ke ma ai halin uban nakin da ki kika ɗauko na reni. Duk mu suna tafi kwankali ta ta ɗauko halin 'yar albarka mai munatu. su tana dariya tun yadda hajji ke bata sunan ke bata sunan ami ta ce har yanzu ni ma a na babbar kawarki har yi ban da hali mai kyau sai da tafi ni to ni dai hankali na halinki na ɗauko a'a wallahi Allah mun tsare muhibba ki da kike a sake kaman wandan da ba roban sa sake ni gore kike gani na garau garau ba yawan kuka kaman ki san ka ta na farko mai ta ku subscribe kun like mu na gaba